da ba zai iya tausayawa ba ba zai iya addu'a ba ba zai iya fatan alkhairi ba ba zai iya bibiyan wannan al'amarin ba mafi alkhairi wato ka ja bakin ka kai shiru Bahaushe yana cewa ta inda aka hau ta nan ake sauka. wato maganar kesin wannan bawan allah siman abbas wanda aka shigo da wasu maganganu a yanzu wanda karfi da yaji wa'annan maganganun suna kokarin karkatar da hankulan mutane da dama su bar filin dagan a koma gefe ana tarara gefe wanda dama abin da aka guda kenan tun farko saboda mutanenmu wasu irin mutane ne wanda karamin abu yana karkatar da hankulanmu mu bar ainihin main topic of discussion din a koma gefe kuma ana ta wani rara gefe saboda haka dan Allah dan san annabi duk wanda ba zai iya tausayawa ba ba zai iya addu'a ba ba zai iya fatan alkhairi ba ba zai iya bibiyan wannan al'amarin ba mafi alkhairi wato ka ja bakin ka kai shiru saboda wannan baiwa Allah ba mu san gwagwarmayar da ta yi a baya ba ba mu san irin faɗi tashi da ta yi ba wanda har Allah ya haɗa ta da ordinary Ahmad wanda kuma in ka ji ainihin dalili da kuma bayananta na farko magana ne akan ta zo a nema wa mijinta 'yanci a nema masa adalci wannan shine abin da ya sa mutane suka tausaya mata wannan shine abin da ya hitin mutane a cikin zukatansu so bai kamata a ce wata magana kuma da ta zo daga baya tana ƙoƙarin dominating abin da yake shine ainihin main topic of discussion ba ko ni ne ordinary ahmad dole ya kamata a ce kai take majors wurin irin wa'annan abubuwan saboda mutum ne wanda ya kwashe shekara sama da talatin yana irin wa'annan abubuwan ya yi handling cases waɗanda suka fi na siman hatsari daban tausayi kala-kala wanda suka zama barazana ma wa rayuwarsa wanda abin zai baka mamaki kuma har gobe abin da yake kan yi kenan definitely akwai experience akwai abubuwa da dama wanda ya koya ƙarƙashin wa'annan abubuwan kuma dole ne kai takin wa'annan sun domin kaucewa faruwan wasu matsaloli saboda haka tun farko da an bar maganan kawai a a takaita a hakan da duk ba a yi ta wannan jujjuya magana ko wani a makamancin haka ba ordinary ahmad i don't think a batun taimakawa mutane in dai wani bai yi hasada da shi ko ya bata mishi suna ba ban tunanin shi zai yi kokarin hasada da wani ko ya bata wani suna ko wani a makamancin haka ordinary ahmad ya wuce wa mutumin da zaka ce wai ko ana kokarin kwace credit din abin da ya zo ta hannunsa duk wani daukaka da wani sanuwa da mutum yake bukata daidai gwargwado ordinary ahmad ya samu irin wa'annan abubuwa so dan Allah kan mu dinga complicating abubuwa abubuwa ne masu saukin gaske ta yiwu akwai rashin fahimta da wasu abubuwa in ma kuskure ne me yasa ba za mu admitin kawai a bar magana haka ba amma in kowa ya ce shi sai yayi proving kansa shi sai ya yi fubin kansa daidai to haka za a yi ta jujjuya al'amura kuma wannan abin kuma zai zamto an zalunci wannan baiwar Allah an fitar da maganan daga hayyacinta saboda haka dan Allah mu bar maganan nan a haka mu fuskanci abin da yake gabanmu ba dan komai ba in ka tausaya ma ka yi duk abin da za ka yi kanka kaiwa kai ba baka san irin abin da Allah ta'ala zai jarabce ka a nan gaba ba kuma baka san su wane ne Allah ta'ala zai aiko su domin su tsaya akan wannan al'amarin naka ba